Assalamu alaikum masu saurare barkanku da warhaka. Sananku da sake jimirin kasancewa tare da mu a cikin sabon labarin Zainab Idris Makawa. Mai suna jaya ya faɗo ja ya ɗauka. Masu saurare ku kasance da mu a wannan karo ma kamar da ku saba domin jin darasin da ja ya faɗo ja ɗauka yake ɗauke da shi. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ya faɗo ja ɗauka. Kashi na ɗaya. wani lokaci mutum yakan ga kamar ƙaddararsa ya fi na kowa girma a duniya sai da zarar ka ji shakur wani za ka ɗauki naka ai ba komai ba ne kaɗan ne bisa ga na wani haka duniya take dama irin haka yakan dama Aisha a kullum a zuciyarta don har hakan yakan hana ta fita wani lokaci don duk da anan ta taso gaban 'yan uguwa? haka bai hana a kullum idan ta fita sai an nuna ta ba kamar yadda yake al'adar mutane a ko ina idan sun ga wani bakon al'amari ga mutum wanda hakan ba farko ba ne a gabanta an sha nuna ta ko ta ji ana ba da ta a cikin kuskus wanda hakan yakan matukar ba ta mata rai wannan ta sa ta tsani fita a rayuwarta sai yanzu ne kuma ta sa dalilin da hakan da mutane ke yawan mata asali dai za mu iya kiranta da diyar mace ce dan irin yaran nan da matan matan mana arewa ke zuwa kasashen laraba su samu su ko bayan haihuwa sai su dawo gida su jibge su a nan gaban iyaye ko wasu dangi suna walagigi da ganin tasko rayuwa a cikin al'umma don ba su ne da laifin ba amma hukuncin laifin ƙarshe sai ya koma akan su su 'ya'ya mai karatu ko ince masu saurare za ki san labarin irin 'ya'yan nan da basu ji ba kuma basu gani ba don akwai su a cikin ƙasashenmu har ma da ta wajen sauran ƙabilunmu duk ana samun irin su ta dalilin zuwa ƙasashen wasu neman kuɗi ko wani abin ita aish ta kasance a cikinsu na takardar rayuwar kenan da aka haife ta a haka Wannan yasa launin ta yake daban da namu na baƙaƙe dan ita ta kasance ‘yar ruwa biyu ce, rabi baƙar fata rabi kuma zamu iya kiranta a takaice da ‘yar Balarabiya. aisha ta kasance yarinya mai tarbiyya da riƙon addini. Da irin tarbiyyar da ta taso a cikin sa tarbiyya ne tsantsa irin wanda ake son iyaye su ba ma ‘ya'yansu. gata ta kasance yarinya ce mai kwakwalwa a wajen kowane irin karatu na boko da na Arabiya. Ba ta da girman kai amma yawan kamun kanta yasa mutane ke mata hangen girman kai. da jin kanta ita ɗin wata ce a yanzu wanda ba hakan nan ba ne, zallar kamun kai ne yasa take mayar da kanta gefe cikin tsarinta a da yaushe don gujewa gori ko wani abu makamancin haka ba ta taɓa sanin asalinta ba amma dai ta san duk yadda aka yi akwai wani dalili da ta fito daban da mutanen nan na nan nahiyar da ke ciki don har yar balarabe wasu daga cikin 'yan makaranta suke kiranta da shi wanda hakan ya so batar da sunanta na asali a yanzu duk da hakan dai komai na aisha namu na hausawa ne don ba wani ɗabi'an larabawan da ake danganta ta da su da take illa kawai dai za mu ce launin fata ne kadai ya bambanta mu da ita ba ta son hayaniya don in ka ji murya aisha lamari ya ɓaci don ba ta iya faɗa ba idan ran ta ɓaci kuma tana da ƙarfin zarra saboda kaf unguwar cikin sa'anninta ba wuce ba ke iya kayar da ita hakan yasa ta ɗan samu sauƙi kan hattarar ta har yanzu da ta ɗan tasa take abokai a cikin unguwar duk da ba wasu abokanai ne can da ta makalewa sai ma mutum ɗaya ce zuwa biyu ta dawo daga school ne ta samu amma zaune ta yi tagumi kamar a cikin yanayin tunani dan sallamar ta ma kamar a cikin damuwa ta amsa mata shi a lokacin sai ta shiga ɗaki ne ta kwaɓe tufafinta na islamiyya ta fito ta zauna kusa da amma ɗin tana faɗin lafiya dai amma na ganki haka kakar nata da ta kira da amma ta ɗago kai tana ƙaƙaro murmushin dole a fuskarta. ta ce lafiya kalau aish tunanin duniya nake yi a nan ke dai nisawa ta da har sautinsa ya sa iya fita take faɗin abba bai dawo ba ne ta ce aikin san lokacin dawowarsa da ɗan saura miƙewa ta yi don ta gyara madafinsu don jiran tsammanin dawowar dattijan da ta kira da abu ɗin wanda yake uba kuma kaka a wajenta yanzu don sai dattijan ya dawo ne in kasuwa ta yi sa'a ya sayo masu ɗan abin da za su dafa a ci a gida in kuma ranar ba sa'a sai hamdala a yi ɗan dabaran mata a ci kar a kwana da yunwa ta saba da wannan don kusan sai in ce da shi ta buɗe ido kuma har ta saba da haka maimakon su ga abba da suke sakawa ran dawowarsu a lokacin sai sallamar bakuwa suka ji daga kofar shigowa gida da murna ta take faɗin la maman gwarzo ta miƙe zuwa taronta ta karɓar mata kayan da ke hannunta ɗan a cikin murnarta tare da nuna jin daɗin ganin bakuwar nasu wai 'ya ta ce ce wannan girma haka bakuwar da ta kira maman gwarzo take faɗar haka tare da ɗan murmusawa tana faɗin tubarkalla masha Allah ina an gama karatun yanzu sai aure karatu da saura kaɗan ta kusa kammalawan dai ita ma ta huta kamar kowa ai kayan ta karɓa ta shiga ɗakin ta da shi tunda ta san anan za ta sauka dan gidan nasu ɗakuna biyu ne kacal a cikinsa sai ban ɗaki sai madafi da ke can ɗan gefe ɗaya na kwana na kwana da abu ne ya gyara shi hakan saboda wahalar da suke yi lokacin ruwan sama a gidan ake Aisha ta shiga don kuɗin tare ta da bata kashe ba ta ɗauko ashirin ta tafi nan wajen mai shago ta karɓo ruwa ta kawo mata tana faɗin mama ga ruwa wacce ta kira da mama ɗin ta ɗago tana faɗin yauwa ya albarka sannu da ƙoƙari Allah ya nuna min Allah nuna min in kai ki ɗakin ki lafiya a zuciya ta amsa da amin ta nufi kicin ɗin nasu ta fara shara don rage aiki yayin da matan duk suka bita da idanu lokacin matar ke faɗin har yanzu dai na na shiru ba labaranta amma cikin rage sautin murya ta take faɗin bari an ji mama yi zancen da dare da dabara ta ta ɗan haɗa mata wuta ta ɗora tukunyar ruwan zafi dan ta san tuwo dai ne za su a lokacin haka ta yi ta 'yan aikace aikatanta har lokacin da abba ɗin ya dawo an yi sa'a kasuwa ta yi kyau a ranar da haka da leda sa ya dawo gida ta sa da murna ta karɓi kayan ta kai gaban amma ɗin yayin da shi kuma ya jingine kekensa yana wa baƙuwarsa sanin da zuwa matar nasa kuma ta ci gaba da buɗe ledar da yarinyar ta kawo gabanta shinkafa ne ya auno sai kayan miya da yan da ƙasa na tsotso da za su watsa a miyar a ji ɗan zaƙi ba don a san an ci nama nama ba dai kafin wani lokaci ta haɗa girki da taimakon wannan matar gida amma sun kwashe har an kai wa bakuwa nasa abu kuwa ya fita zuwa masallaci bai dawo ba ko da ya dawo ɗin ɗabi'ar na na mutanen daɗin har yanzu suna yin sa shi da makwabtansa na kowa ya fito da abincin gidansa a saka hannu gaba ɗaya a ci wannan ya sa makwabtakarsa har yanzu yake da ƙarfi da al'ada ce ta rufa juna asiri da mutanen baya suke wanda a yanzu duk an watsar da wannan al'adar a cikin unguwa kowa ya ci bidarsa shi kaɗai ne yanzu misalin tara da rabi a zaton matan yarinyar nan na bacci dan ta kwanta ne tun wajejen takwas da rabi a ɗakinta hakan yasa sa amma faɗin ɗazu kina zance ina kau da kai kin san har yanzu aisha bata san asalin ita wace ce ba duk da mu ne da gorin da mutanen garin nan da ke mata har yau dai ban faɗa mata komai a kanta ba ita kuma na nan duk inda take inda rabon magana wata ran za ta tuno ta dawo gida dan har gobe ina kai wa Allah kukana akan lamarinta jin hakan ya sa Aish ɗin lafewa dan ta dan tsinci wani abin daga bakin matan biyu sai dai har lokacin da mai gidan ya shigo zancensa akan wacce suka kira da sunana na ce don kuma ta ji amma na yi wa mijinta bayanin dalilin zuwa zuwan yar uwarta ɗan ta zo ne kan sai da filin gadon su da yan uwan haihuwar suke sanyi a ƙauye ba da sanin su ba ne ta zo su je a yi wadda za a yi kafin wajen ya salwanta ya fita hannunsu saboda an mayar da su mata ana son yi musu yau hakan ana son musu wayau hakan yasa ta ji abba ya ce goban nan ta shirya su isa ƙauyen a san fita kan zancen in ma ya kama a sayar ne a bawa kowa kuɗinsa zai fi zai fi sauƙi sai su karɓo nasu su uku su zo nan cikin birni su samu filin da za su saya a madadin wancan ɗan hakan ya sa washe gari bayan ta shirya ne ta ji amma na faɗan aisha ko da za ki dawo za ki samu ban gida dan zan yi tafiya a yau zuwa ƙauyenmu wani lalura ya taso min don haka ki shiga wajen ta bawa na yi mata magana ki zauna a nan har zuwa yamma in malam ya dawo dan ba lalle bane in dawo yau ko gobe sai dai yadda abin ya kaya a can ɗin. Ɗan madaidaitawa ta yi tana faɗin amma ba ki zuwa da ni in ga garinku? Kowa fa ya san garinsu ni ce ban san nawa ba, ko ‘yan uwa ban san kowa ba. Ki hakuri Aisha, da sanni za ki san su nan gaba, ai komai ya kusa zuwa ƙarshe, nake gani a yanzu. Za ki dawo da yamma don girkawa mala abinci, kada ya zauna da yanwa, kin san halin sa dai. Hakan aka yi, ta fita daga gidan ranta a ɓace, don gaskiya dole ne haka tun da amma ba ta zuwa ko ina ko garin nasu yanzu sau biyu kenan ta ga ta je wancan ƙauyen gaisuwa ta tafi sai kuma yanzu ɗan da maman gwarzo ta san kowa ba a dangi dai da za ta nuna ga ɗan uwanta haka ta kai makarantarsa ranar da ya har aka taso ba ta gane wa kanta ba makin ta bi shawarar amma don ta je gidan ta bawan sai ta kwama cewa ta zauna gida ta yi 'yan gyare-gyare gyaren gida a lokacin da tsakar gida ta fara har ta gangara zuwa ban ɗaki madafi har wajen gidan dama gidan kuma ba wani girma ne ke gare sa ba da haka dai ta ji sauƙin aikin har ta ƙarasa yamma bai ba hakan yasa ta yi shawarar gyaro ɗakin su amma ɗin tarkace sosai ta fitar a ɗakin ta ƙasan gadon amma ɗin ta ƙwalƙwalo ta sha ruwan leda da aka naɗe sa sosai har da ɗauri da haka ta ga ya dace ta buɗe ledar idan ba abin amfani ba ne a cikinsa ta haɗa da shara ta zubar sai dai da aka wale da ɗauri ya sa ta gane abu ne mai muhimmanci a cikinsa sannan a hankali ta warware ledar ta ga alamar hotuna ne cike ta zaro tana dubawa a hankali ta bi na cikin hotunan da kallo wata mace ce rungume da yarta farasal ta ƙura hoton ido kafin ta juya bayansa ta ga rubutu a jikinsa da larabci ƙoƙarin karantawa ta ilimanta na ajami bai kai ta gane me aka rubuta a foton ba amma ta gane shekarun foton da aka rubuta shi ma da larabci ana nufin 1982. Idan ta juya zuwa boko ta sake juya foton tana ƙarewa matar da 'yar kallo kafin ta kawar zuwa ɗayan foton da shi ma saboda ajiya ya fara baki a lokacin. Wannan matar dai ce da 'yar nata tare da wani matashin balarabe rungume da ita sai dai wannan yana da bambanci da wancan don yarinyar foton ta ɗan tasa sosai a wannan lokacin. Girmanta ya kai kimanin 'yar wata takwas ko tara a lokacin. nan ga dibam ɗin yara na an mata ɗaure gida biyu irin mai zare ɗimban uwar tana sanye da bakin jan lafiya na da a jikinta hakan namijin shi ma fari ne sal irin nan laraba ya saka shi ma dai wannan hoton an masa rubutun larabci a jikinsa ta tattara ta mayar yadda ta same shi har za ta mayar a inda ta jawo shi sai kuma ta wani tunani ta sai ta ɗora shi saman ɗan teburin da amma ɗin ke ɗan ajiye ajiyanta ta samu ta karasa aikin ɗakin gudun kada malam ya dawo ya samu ba ta karasa ba ta makara wajen girki wutar abinci ta ɗora kamar kullum ta zauna jiran tsammani can ta ji ƙararrawar keken yadda yake alama ya dawo kenan da da ta tashi ta tarbe shi ta karɓi Aisha ikon Allah tun daga waje na ga wannan aikin naki ana san ba kowa bane ba ke ce abu na gaban aikin komai yau kuma ba islamiyya Ya sa na ce bari kawai in yan gyare-gyaren nan ya ce ikon Allah kin dai gado tsaftar nan ke ma dai nana dan shi da nana Aisha yake kiranta da shi sunan da uwarta ta zo masa da shi kenan tun farko kuma ya rike a bakinsa har yau da shi yake kiranta kuma a bakinsa Allah ya gani yarinyar tausayi take basa a duk lokacin da ya kalle ta tun tana karamarta sai dai ba yadda ya iya na ta kaddara a haka ya zo mata ita duk da wahala da talaucin da yarinyar ke ciki hakan bai sa haskenta na asali dushewa ba yanzu ma take girman nan haske yana daɗa ƙara fitowa ne a jikinta zuwa lokacin tana tankaɗen gari za ta yi talge Dan yamma ya yi sosai hakan ya sa ya kewaya ya fito yana faɗin nana bari na ɗan zagaya kafin yamma in ɗan samo icce a ƙara zube mako ta masa Allah ya tsare ya fita kafin ya dawo ta gama komai ta gyara wajen don sai ana kiran magariba ya dawo da ɗaurin icce a bayan kekensa yana faɗin kai ƙasan nan dai idan inda muke samun icen a duk an sare filin masu kuɗi sun sayi wai za su gina ma'aikata a wajen sai da ƙyat na ɗan samo wannan ta gama alwala ta miƙe tana faɗin abu sani da dawowa ya amsa sannu da gida nana yanzu kam sai ku fara tattare don abin ya fara wuce tunaninmu sai da ta taimaka masa suka kwashe don ya yi saurin fita ya samu jam'i ta shiga ɗaki ta tayar da sallah bayan ta sa ya ƙyauren gidan kamar yadda ya saba dawowa hakan ya shigo shi shimfiɗa ta ɗauka ta kai masa waje inda suke cin abincin dare kafin ta dawo ta zauna ta ci nata sai dai ga gidan babu daɗi rashin amma ga kuma zancen hoton nan da ta gani na matan na, dan abin ya tsaya mata a rai sosai tun lokacin in ba zato ba ne, tabbas ita ce a jikin hoton na, hakan kuma na nufin matar da ta gani ita ce mahaifiyar mahaifiyarta kenan tare da wannan namijin balaraba na jikin fota da haka ne ta yanke shawarar tambayar abu gaskiyar zancen akan mutanen cikin fota dan ta san da wuya yadda ta san halin abu ɗin ya ɓoye mata gaskiyar zancen yau abu dai bai daɗe wajen su ba sanin su kaɗai ne a gidan duk da yana zaton a yanzu na naɗin ta yi barci ai dan akwai ta da sauran bacci amma son riƙon amana irin nasa ya sa ya shigo gida a lokacin ganin hasken fitila a ɗakin nata ya sa yana aje tabarmar yake faɗin nana ikon Allah har yanzu baki bacci ba ashe ta ce yanzu na gama bita karatu na abu ta ƙarasa fitowa tana faɗin a shimfiɗa ma tabarma ne a nan ya ce eh dama ta sani ko amma kenan yana kai wani lokaci wajen gida yana shan iska kwance a tsakar gida tunda ba fanka ba ne da su a gida irin mutanen nan ne masu saurin sarin jin zafi a jikinsu sai da ta gama shimfiɗar har ruwan sha ma ta ɗebo masa ta ajiye a gefe ya zauna yana bismillah ta juya ta shiga ɗakinsu ta fito da wannan hoton gefensa ta samu ta zauna tana faɗan abu tambayar ka na zo don allah idan ka sani ka faɗa min gaskiya abu ko zan ji sanyin abin da ke damun na a yau cikin mamaki ya kallo ta gaban sa na faɗuwa ya ce me kuma ya faru nana har yake damun zuciyarki amma baki faɗa mana ba muna a matsayin iyayenki cikin garin nan nana a'a abu ba haka nake nufi ba ta faɗa cikin ladabi tare da faɗin ka san amma ta ja min kunne da kada in ƙara zuwa mata da zancen nan ba gaskiya bane abin da ake faɗa a kaina cewa ni ɗin ban da uba shine yau ina gyaran ɗakin ku da rana na ga wannan hoton na ɗauko ledar takardun da ke cikinsa ta miƙa masa karɓa ya ƙura hoton ido na ɗan lokaci kafin ya ce bincike ta kai wa amma ɗin a ɗakinta har kika gano wannan hoton da sauri ta ce haram abu wallahi ina gyara ne na ɗauko sa har zan zubar saboda ledar da na gani haka a cikuikuye sai kuma na tunani na tsaya na buɗe shi ne na ga wannan hoton a ciki yasa na ce bari na tambaya ko ka san waye a cikin wannan hoton dan Allah abu kada ka ɓoye min duk da nasa? amma za ta faɗa haka idan ta sani amma ba zan taɓa barin ta sani ba insha Allah ko me ko za ka faɗa min hannu ya kai ya ƙara ɗago hoton ya ƙura hoton idanu dan lokaci kafin ya sauke ajiyar zuciya ya kalle ta duk da akwai duhu a lokacin hakan bai hana ya ga yadda ta kafe sa da idanunta ba to masu saurare